This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo har zubo 1,530 matsakaicin zango. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad FM da dalol FM da kuma niyya. za ku kuma ya mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum barkanmu da asuba grace alheri abdu ce da ni sahabu imam aliyu da sauran abokan aiki a nan birnin washington dc muke maku barhabin da kamo tashoshinmu da sanyin safiyan nan da fatan kun tashi lafiya. To kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Wasu mutane da ake kyautar zaton 'yan kishin Islama ne sun fantsama a wani ƙauye da ke arewacin Najeriya sa kashe mutane akalla goma mabiya addinin Kirista. wata kungiyar alkalai mai tasiri a misra ta ce ba za ta sanya idanu kan kuri'ar raba gardama da za a yi kan sabon tsarin mulkin kasar ba babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun kuma ya fito daga kausar lafazi ya soki shirin isra'ila na gina gidaje a wani yanki da suke gardama a kai da falastinawa to a fannin labarai shaidan gani da ido sun bayyana abin da suka gani bayan fito mu gama da aka yi a garin azare wanda na gani da ido na dai zaga ga waki tara su barayi guda hudu da soja guda daya da kuma na yaran gari haka rahotanni na nuni da cewa waɗansu manyan jami'an gwamnati na daga cikin waɗanda ke neman mallakar jiragen sama da gwamnatin tarayya ta ce za ta ba 'yan kasuwa abinda masu kula da lamura ke gani da walakin wannan su iccen kabari ne in ka ɗaga kanka bugawa zai to irin wannan halin da ƙasa take babu shakka wuya wannan tsarin ya ci nasara Halima kuma za ta shigo da shirin noma tushen arziki kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wasu mutanen da ake kyautata zaton 'yan kishin Islama ne sun fantsama wani ƙauye da ke arewacin Najeriya sa kashe mutane ƙalla goma mabiya addinin Kirista. mazauna ƙauyen chibok a jihar borno sun ce 'yan bindiga sun kutsa cikin ƙauyen ranar asabar da daddare suka kai farmaki kan kiristocin shaidun sun ce waɗannan mahara sun yanka mutanen suka kuma ƙona gidajensu har yanzu jaman gwamnatin najeriya ba su tabbatar da bayanin wannan harin ba amma wani jami ya ce watakila aikin ƙungiyar nan ce ta boko haram ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama sun ɗora ma ƙungiyar ta boko haram alhakin mutuwar mutane fiye da dubu uku tun shekara ta dubu biyu da tara a lokacin da ta yi yunkurin kafa tafarkin islama a arewacin najeriya wuraren da take kai wa hari sun hada da ofisoshin 'yan sanda da majami'u wata kungiyar alkalai mai tasiri a misira ta ce ba za ta sanya hannu a kan kuri'ar raba gardaman da za a yi kan sabon tsarin mulkin kasar ba matakin da zai iya gurguntar da halarcin sabon daftarin da shugaban kasar ke goyon baya a cikin sanarwar da kamfanin dillancin labaran masar ya buga jiya lahadi Ƙungiyar alƙalan ta ce illahirin membobinta sun yarda su ƙaura ƙauracewa kuri'ar raba gardaman kuri'ar da a bisa al'ada alƙalan ƙasar ne ke sanya ido a kai. alƙalan misra da dama sun fara yajin aiki a watan da ya shige domin nuna rashin yarda da dokar da shugaba Mohammed morsi ya bayar wadda ta haramta wa kotunan ƙalubalanta matakan da ya ɗauka a jiya lahadi alƙalan kotun ƙolin ƙasar sun bi sahun waɗannan alƙalai suna masu faɗin cewa sun dakatar da ayyukansu har na tsawon illa masha Allahu a saboda abin da suka kira matsin lambar da aka sanya musu. Alƙalan sun ce sun ji tsoron shiga kotun jiya Lahadi domin zama a daidai lokacin da 'yan kishin Islama suke gangami a kofar ginin. Makarraban shugaban Morsi sun ce an yi zanga-zanga cikin lumana. 'yan islama da yawa suna kukan cewa kotun kolin tana nuna rashin kauna a saboda hambare shugaba hosni mubarak wanda ya tsani masu kishin islama shine ya naɗa waɗannan alƙalan babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya fito daga kausar lafazi ya soki shirin isra'ila na gina gidaje a wani yanki da suke gardama a kai a gabashin birnin kudus da falasinawa yana mai kiran shirin mummunan mataki da zai hana duk wata damar a cimma zaman lafiya da Falasɗinawa waɗanda suke ɗaukar yankin a matsayin wani ɓangare na ƙasa ‘yantacciya da za su kafa. A cikin sanarwa da ya bayar jiya Lahadi, Mr. Ban ya ce shirin gina dubban gidaje mai Yahudawa a wannan wurin da babu komai cikinsa wanda Isra'ila ta raka rakaba sunan E1 yana tattare da hadari na yanke bangaren gabashin birnin Kudus daga sauran sassan yankin yammacin kogin Jordan. ranar juma'a isra'ila ta ba da umarnin fara aikin gine-ginen a matsayin martani kan nasarar da shugaban falastina mahmud abbas ya samu ta ɗaukaka darajar yankin na falastinu da majalisar ɗinkin duniya ta yi ta zama cikakkiyar ƙasa amma 'yar kallo wacce ba wakiliya ba a majalisar a cikin babban zauren na majalisar ɗinkin duniya ƙasashe 138 suka goyi bayan amincewa da ƙasar ta falastinu yar kallo ƙasashe tara suka jefa ƙuri'a ƙin yarda yayin da ƙasashe 41 suka ƙauracewa jefa ƙuri'a baki ɗaya amurka ta bi sahun isra'ila wajen ƙin amincewa da wannan ƙuduri a taron majalisar zartaswar isra'ila da aka yi jiya lahadi mr netanyahu ya ki amincewa da ɗaukaka darajar yankin na falastinu yana kallon matakin a matsayin falastinu ta yi gaban kanta wanda hakan ya kauce yarjejeniyar da yankin falastinu ya amince na gudanar da shawarwari da isra'ila kan shirin kafa ƙasa mai cin gashin kai falastinawa suna son gabashin birnin kudus ya zama helkwatar ƙasar falastinu da zai hada da yammacin kogin jordan to labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Babban wakilin shawarwari na Sudan ta kudu ya gana jami'an Sudan domin tattaunawa kan batutuwan tsaro da kuma tattalin arziki. Mr. Pagan Amon ya bayyana tattaunawar da suka yi jiya Lahadi da ministan tsaro na Sudan Abdulrahim Mohamed Hussein da kuma wani jami'i Nafi Ali Nafi da cewa an samu nasara amma bai ba da wani ƙarin bayani ba sudan ta kudu da kuma sudan sun sanya hannu kan wata yarjejeniya cikin watan satumba dangane da hanyoyin da za su bi domin warware rikicin da suke yi kan kudaden da sudan ta kudu take biyan khartoum saboda amfani da bututu da matatun mai da kuma tashar jiragen ruwa da ke arewa maso wato wajen jigilar manta zuwa kasuwanni a kasashen waje. amma ba a fara aiki da yarjejeniyar ba saboda sassan biyu suna gardama kan yadda za su janye sojojinsu daga yankin bakin iyakar da suke gardama a kai ƙasashen biyu sun kusa kai ga gwabza yaƙi cikin watan afrilu bayan da sudan ta kudu ta mamaye wani yankin arewaci mai arzikin mai babu kyakkyawar dangantaka tsakanin ƙasashen biyu tun lokacin da sudan ta kudu ta ayyana 'yancin kai bara a halin da ake ciki kuma jami'an sudan sun ce an kashe mutane biyu lokacin da aka kai samame kan wani sansanin mayakan sa kai da ke kudu maso gabashin kasar gwamnan jihar sinnar ahmed abbas ya ce an kashe mutane biyu masu tsatsauran ra'ayi yayin da 'yan sanda hudu suka ji rauni cikin kwanaki biyun da aka yi ana kai hari daga ranar juma'a babu wani karin bayani da aka bayar duk da haka hukumomin kasar suka ce kungiyar ta kafa sansanin horaswa a cikin wani gandun daji da ake kira dindar mai fadin gaske wadda ya ratsa ta cikin jihohin kasar masu yawa zuwa kan iyakar kasar da kuma habasha a wajajen shekarun 1990 sudan ta yi kaurin suna wajen samar da mafaka ga mayakan sa kai cikiyar da tsohon shugaban alkaida osama bin laden amurka ta saka sudan cikin jerin kasashe da ke goyon bayan ta'addanci kuma ta azawa ƙasar takunkumin cinikayya tun 1997 sudan ta nemi a yi shawarwari da amurka da nufin kawo ƙarshen takunkumin da kuma cire sunanta daga cikin ƙasashe da ke goyon bayan ta'addanci labaran duniya kenan kuka saurara to bari mu faro takon daga jihar bauchi inda abdulwahab muhammad yake bin diddigin fito mu gama da aka yi tsakanin 'yan bindiga da jami'an tsaro da kuma al'ummar gari rahotanni na baya-bayan nan dangane da attabin da ya faru a ranar jiya lahadi a garin azare jihar bauchi a tsakanin wasu 'yan bindiga da jami'an tsaro da kuma jama'ar garin azaren na bayanin cewa mutane bakwai ne suka rasa rayukansu da suka hada da 'yan bindigan da kuma jami'an tsaro da kuma farar hula musta ishola michael adeyemi shine kakakin gwamnan jihar bauchi ya yi bayani a gwamnatance ita a gwamnatance dai muna da labarin abin da ya faru a hada da su jami'an tsaro kuma ga mun doki matakai wanda za a ga zai rayukan mutane da kuma abin da suka mallaka akwai rahoto da ya zo mana kan cewar wajen mutane bakwai ne suka rasa rayukansu ciki akwai jami'an soji guda biyu da ɗan sanda ɗaya wa'annan kuma su ɗan bindigan su ma an kashe guda uku yayin da kuma aka kashe wani farar hula guda kuna da wannan nan dai ana nan ana tantancewa ba zan iya gaya maka cewa adadin mutane nawa ne suka rasa rayukansu ba na gaya maka a gwamnatance mun ji labarin abin da ya faru ya mun eh, matakai da ganin cewa an kare rayukan mutane da kuma abin da suka mallaka. Mutanen gari ma sun taimaka wajen yakan wa'annan mutane domin saboda sun sha alwashin cewa daga yanzu duk inda suka ji harbi to lallai fa su ma za su kai gudumawa shi kai ga ma aka yi wato kofar rago wa'annan mutane aka samu har aka cin masu. Maganar tsoro fa ba wani gwamnati bane kawai kuma jami'an tsaro kowa ma jami'in tsaro ne idan ka ga wani yana tafiya yana wani tattakin da bai gamshe ka ba kana ganin kai wannan matattakin da yake dinnan ba zai iya kawo matsala a cikin eh, jama'a to mutum ya sai a yi magana ko a ga a gaya ma jami'an tsaro ko kuma a gawa masu unguwanni wato masu sarautu duk a samu wato wannan irin tafiyan da yake yi ba a gamshe shi ba ya ya bada cikakken bayani na abin da yake yi a gefe guda kuma na hira da wani mazaunin garin azare wanda ya ce ya ga waki guda tara sunana suleiman muhammed me ya faru abin da dai ya faru the last din nan da aka kama bayan an harbe shi a hannu to dan kuskuren da aka samu da ba su bar shi sun rike shi yayi bayani ba a suka kwantar da shi suka harbe shi suwa suka harbe shi a jami'an tsaro ne daga nan aka ɗebi gawawakin da ainihin na mutanen cikin gari da su aka yi asibiti da kamar gawawaki nawa ka gani kamar wadda na gani da ido na dai zaga gawawaki tara da na suwa da wake na su barayi guda hudu da soja guda daya da kuma na yaran gari haka sojoji ba da ni aka jana'izar ce shirin a su an yi eh, musu sallah a babban masallaci an kai su an kashe su yan bindigan nan eh an kashe su su guda hudu tabbatacce mhm. ga jawabin mu ne jami'an tsaro an kashe guda nawa a guda ɗaya ne ɗaya eh, kuma an harbe shi a hannu ɗaya a kafa to ana ce mana an kashe sojoji guda biyu da ɗan sanda ɗaya a'a ɗan sanda ɗaya ɗan misau ne ma a kafa aka harbe shi mhm. soja kuma guda ɗaya suka harbe shi a kafa da Allah ya ba cikawa sai dai duk kokarin da na yi domin jin bayani daga bakin kwamishinan 'yan sandan jihar Bauchi Muhammad Ladan ya ci tura wayarsa na ƙara amma kuma ya ƙi amsawa abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya a gaida abdulwahab sai kuma batun jiragen saman da gwamnatin tarayyar najeriya ta ce ta saya da nufin rabawa 'yan kasuwa domin inganta harkokin sufuri a kasar wakilin muladan ibrahim ayawa yana bin diddigin wannan batu ga kuma rahoto da ya haɗa mana ba shakka tafiya a jirgin sama a najeriya sai wani da wani kila hakan ya sa gwamnatin tarayya ta ce za ta so jiragen sama har talatin domin baiwa 'yan kasuwa su yi kasuwanci da su sai dai kullum kan wannan magana ke da wuya sai wata majiya mai tushe ta shaida wa murya amurka cewa ai waɗannan jiragen da gwamnatin tarayya ta so har wasu gwamnoni biyu sun fara kamun kafa domin a sa cikin sauran 'yan kasuwan da za a baiwa waɗannan jiragen wannan ne fa yasa murya amurka neman jin shin wasu matakai ne za a bi domin rarraba waɗannan jiragen menene mizanin da za a auna domin tantancewa kai ɗan kasuwa ne kuma ka cancanci a baka wannan jirgin sai dai mun kwashi kwana biyu cur muna neman mai magana da yawon hukumar zirga-zirgar jiragen sama ta najeriya yakubu datti amma samun sa ya zame jan aiki wannan ya sa na kira tsohon ministan ayyuka na musamman kuma shugaban jam'iyyar pdp na arewa maso gabas ambasada ibrahim kazaure kuma na ce masa ina gasken cewa wai jiragen sama da gwamnatin tarayyar ce za ta sawo ku yan jam'iyyar pdp ne kadai za su ci gajiyar wannan shirin shine sai ya ce da ni abubuwan da ke faruwa gara a ce muna da jirgin waɗansu 'yan najeriya suna amfana da za a ce jiragen wata ƙasa yanzu ka duba ita lissafi jiragen da suke zuwa suna ɗeba kuɗin najeriya ba gara ka so jirgin ba yan najeriya suna ɗeba kuɗin to ka kai wa mutumin qatar ko ka kai wa mutumin uae ko ka kai wa bature ko ka kai wa balarabe ka, kai ka tsaya nan dan kar wai wani ɗan najeriya ya karu ka ki sayan jirgi dan kar a ce wancan ya ya ya ya karu wannan ba daidai bane a saya wata rana sai an samu waɗanda za su yi abin nan da gaskiya to amma ambasada ai an ce wasu gwamnoni har sun fara kamun kafa domin a sa cikin yan kasuwan da za a bai waɗannan jiragen nan ko me zaka ce sai ka san sharri ne kuma kuma sharri in kana son mutum ta sharri ma komai ba za a iya faɗa ba ba faɗa ba ce magana sai ta fito daga bakin ta aka faɗe ta sai a yaɗa ta kai ka san ba gaskiya ba ne to amma wai me yasa ita gwamnatin tarayya ba za ta rike waɗannan jiragen ba ta kasuwanci da su kamar yadda sauran kasashen duniya ke yi kuma ita ta mallakan jiragen sama a wani lokaci can baya wanda yanzu ta san kurakuran da ta yi wajen salwantar da su ko kuma kurakuran ba sa gyaruwa ne wannan ya sa na kira dr haruna aleru masanin tattalin arzikin kasa kuma na ce masa da gwamnati ta rike waɗannan jiragen da ta danka su ga 'yan kasuwa Wani zai fi wa ƙasa alfanu musamman ta bunƙasa tattalin arzikin ƙasa shi ko ga bayanin da ya yi. masana yanzu suna cewa 'yan kasuwa su cancanta su gudanar da al'amuran tattalin arziki ba gwamnati ba wanda turanci ake kira privatization wannan shine wani abu wanda duniyar yau ta fuskanta kowace ƙasa tana ƙoƙarin ta janye hannuwanta daga cikin gudanar da tattalin arziki sai ta bai da shi ga 'yan kasuwa to idan aka yi aiki da wannan tsarin a yadda yake ana kyautata son abin zai dore amma dakta kamar akwai eh? shafafu da maifa yawwa to irin waɗannan mutanen da ake cewa shafafu da mai ne to matsalar kenan nan take nan gizo yake sata domin a najeriya ƙasa ce wadda mun santa domin mu ƴaƴanta ne kuma mun yadda ake gudanar da ita sannan waɗanda suka sha mulkin nan a baya kusan a ce an kasa samun wanda za a ce ya fi wancan sai dai gwargwadon wahala da ka sha ga wannan ka fi son wancan amma kowannen su iccen kabari ne in ka ɗaga kanka bugawa zai yi to irin wannan halin da ƙasa take ciki babu shakka wuya wannan tsarin ya ci nasara domin waɗannan mutanen waɗanda ake ganin cewa wane da wane su suka cancanta a ba abin nan na alfamar gwamnati to kuma wane da wanan nan su ne suka fi karfin gwamnati a doka ganin cewa kaftan ado sanusi wani babban direban jirgin sama ne wanda ya ɗaya cikin wannan harkan da na ce masa da gwamnati rike wannan jirage da ta bada su ga 'yan kasuwa wani zai fi alfanu shi ma ga irin nasa bayanin yanzu idan gwamnati ta ce za ta sayi jirage talatin ko arba'in ta kawo najeriya sannan ta ba 'yan kasuwa su ke jiragen nan su dinga harkar jirgin sama da ita da su jiragen kamar yanzu sun ɗauka sun ba wani ɗan kasuwa ya yi idan shi ɗan kasuwan nan bai iya biyan gwamnati ba mai gwamnati za ta yi ko kuma ya yi amfani da jiragen nan har zuwa shekara goma kuma bai gyara jiragen nan ba bai kai su wurin da za a je a gyara su ba a tabbatar sun duk overhaul ɗin da ya kamata a yi musu an yi musu idan wannan ɗan kasuwan bai yi ba ya gwamnati ta ce to ka kawo jirage ya kawo jirage ya ba gwamnati yadda suke ko baya ma biyan gwamnati to me gwamnati za ta yi da jiragen nan ita gwamnati fa harkar dai sayan jirgi babu hannunta a ciki. sai dai daga yanzu zuwa kafin an raba waɗannan jiragen murya amurka za ta ci gaba da neman yakubu datti domin neman ƙarin haske akan hanyoyin da aka bi wajen raba waɗannan jiragen ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya To a gaishe ka bari mu rufe taska rahotannin namu da batun wutar lantarki ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da rahoton. a Najeriya kuma bayan da karancin wutar lantarki ke haifarwa bangaren masana'antu da ci gaban kasar yanzu haka ya sa wasu jihohi suka fara tunanin samarwa kansu hanyoyin samun karin fin megawatt na lantarki da suke samu akan wanda gwamnatin kasar ke basu jihar Adama na daga cikin jihohin da suka yi wannan yunkuri abinda har ya kai aka sanya hannu akan wata yarjejeniya da gwamnatin Amurka na samar da wutar lantarki daga madatsar ruwan kiri da ke jihar an dai shirya kammala aikin ne a kasa da shekaru biyu masu zuwa kuma tun a shekara ta 2008 ne jakadiyar amurka a najeriya a wancan lokacin robin rani sanders ta zo jihar adamawa don saka hannu a yajejeniyar dalar amurka dubu ɗari biyar don gudanar da binciken samar da wutar lantarkin da yake jawabi a bikin aza tubalin soma aikin kakakin majalisar dokokin najeriya aminu waziri tambuwal ya ba gwamnatin jihar adamawa ya yi game da wannan sabon yunkuri wannan ba garamin namijin kokari ba ne kuma da yadda allah muna kyauta zan cewa idan allah ya nuna mana an kammala wannan al'umma jihar adamawa da yawa kuma al'ummar najeriya za su ci gajiya kuma da amfana da wannan gagarumin kokari da wannan gwamnati ta yi to kowane irin moriya za a ci game da wannan aiki alhaji aminu iyawa shine kwamishinan harkokin ci gaban karkara a jihar abdullahi mutanen adamawa abun farin ciki ne yau saboda wannan madatsar ruwa in an gama conversion da ake so a yi za mu samu kaman migawar 35 wanda shike kusan ya fi ma abu abinda da mu za mu bukata a nan adamawa kuma wallahi wannan abu ne dama da ya kamata a yi shi tuntuni duk da arzikin makamashi da albarkatun kasar da najeriya ke da su a madadin a samu ci gaba sai dai kullum ƙara ci baya ake inda kawo wannan lokaci yawancin 'yan najeriya ba sa samun wutar lantarki kuma wanda ke samun ma ba koyaushe ne ake ba su ba wallahi mu yanzu mun kai kusan sati biyu ba mu da wutar lantarki kuma gaskiya ba ma jin daɗin haka ya kai wata ɗaya da rabi wutan nan ba su kawo wasu suna zargin sai su kunna wasu ba su da shi shi ba su da wutan sai su kunna fitila. To ko me jami'an kamfanin samar da wutar lantarkin za su ce game da irin wannan korafi da jama'a ke yi? Injiniya Shehu Roro shine babban jami'in kamfanin samar da wutar lantarkin mai kula da shiyar Yola. shi ta kunshi jihohin Adama, Borno, Taraba da jihar Yobe. Eh, kamar da kuka sani ba wai area dina ɗaya bane an samu karancin wuta gaba ɗaya daga ƙasa na illa ake samu ta shi yasa a yanzu nan ake ganin wutar ma ba kowane ake samu ba za a ga wata ran ana ba mu karfin wuta bai wuce hudu shidda takwas in ya yawa goma to kaga in aka dibi irin abin da muke bukata kila a ce wajen kashi ɗari an ba goma kaga akwai rata shi yasa ake da karancin ta amma dai kamar da ake ta faɗa a koyaushe ana nan ana aiki in Allah ya so aiki za ga canji na kwarai insha Samun tsayar wutar lantarki shine kashin bayan ci gaban tattalin arzikin kowace ƙasa. Akasin haka kuwa shi ke kawo tafiyar hawainiyar tattalin arzikinta. Babbar matsalar da fannin wutar lantarki ma ke fuskanta a Najeriya sun kuwa da yadda ake samar da wutar da ma kuma yadda ake rarraba ta ga jama'a. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. Matsalolin Najeriya kafin su kashi A gaida Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na muryar Amurka ke magana ga yanzu kuma ga Halima Jimrau da shirinmu na gaba. sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki da izinin Allah yau ma za mu ci gaba da tattaunawa Abdulwahab Muhammad da shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi Dr. Ilyasu Aliyu Gital akan bayanin da yake yi game da dabarun yaƙi da muguwar ciyawar wuta-wuta da aka fara gwadawa a ƙasashen Najeriya da Kenya. To yau ma ga Abdulwahab Muhammad da tambaya ga Dr. Ilyas Aliyu gitar. To a ganin dai cewar wannan abu ga dukkan alamu ya samu karbuwa a wajen gwamnati da su kansu manoma da aka yi amfani da shi a gonar kansu. Ganin yadda kuma Allah Ubangiji wannan kawai sa damuna ya ta kota ina sai alhamdulillah. Kana jin za a samu raguwar wannan wuta-wuta a jihar Bauchi kamar da kimanin kashi nawa cikin ɗari idan za ka yi bayani. gaskiya mutane dubu ɗin nan ba su kai ɗaya bisa goma na manoman bauchi ba to amma kamar yadda nake faɗa maka gonakan nan dama an ce gonakan gwaji ne saboda haka yadda za mu shirya ranar manoman nan kowace ƙaramar hukuma da a kira manoma aƙalla goma kuma kowane manomi ana tunanin zai je ya ba da labari wa fiye da manoma ɗari kuma ku 'yan jaridu da za mu je da ku wajen da wadda za su nuna a talabijin da wadda za su a gidan rediyo zai sa manoman da suke fama da wannan su zo suna tambayar mu a gidan gona yaya mun jiga dabaran sabo sabbin dabaru muna so a zo a gwada mana a gonan mu ko kuma muna so wasu ma ba sai ka gwada musu ba daga jin yadda aka fara za su je kai tsaye su yi kuma sai ka ga su a yi nasara amma abin da nake so in faɗa maka cewa a gonakai dubun nan da aka yi a yanzu wani wurin da an guduma an bar shi ba a shukan dawa ko masara saboda ba zai mayu ba amma a banan nan in ka je ka ga yadda masara ya tashi a gonan in an ce maka ga yanayin gonan a baya in ba wadda dama gonarsa ko kuma yakan wuce ya ga me ke faruwa ba ba zai taba yadda ba saboda an ci nasara kwarai da gaske na ganin cewa ba illan wuta wutan ba za ka ma ga wuta wutan ba Allah da ikonsa a cikin gwajin da ake kuma akwai inda ba a ɗauki wani wannan ɗaya daga cikin waɗannan dabarun ba a nan gona ɗin an bar shi a haka za ka je ka ga gonan kwata-kwata banda wuta-wuta da ya addabi abin da aka shuka ba za ka ga komai ba a wurin saboda haka manomi zai gani gonan wuri ɗaya ne ga dabaran nan da aka yi ya hana wuta-wuta ko kuma ga wuta wutan ba illansa amma ga nan da ba a yi amfani da dabarun nan ko ɗaya ba ga abin da wuta wuta ke wa wa masara ko dawa a gona so wannan zai karfafa gwiwa wa manomi ya je ya gwada irin wannan dabaran da ake so su su su iya din saboda ya rage illa amma daga ƙarshe dai yana tabbatar maka da cewa saboda nasaran da muke yi da manoma a gwada irin waɗannan hanyoyi dabaru ɗin muna kyauta da zaton nan in ko kuka ba mu haɗin kai a 'yan jaridu na rediyo da talabijin za mu tabbatar da cewa nan da shekara goma manoma da yawa ba za su sake kawo mana kukan cewa ga illan da wuta wuta ke musu don a lokacin nasan da yawa sun ɗauki wayannan ɗaya ko biyu ko uku daga cikin wayannan hanyoyin suna a su wadda kuma nake so manoma su hada da hakuri wadda nake ganin in ba an matsa sosai ba shine na amfani da wannan ciyawan da za ka iya sa su rami ɗaya da masara ka samu masaranka ka samu ciyawan nan manoman da suke noma kuma suke kiwo ina son su tabbata da cewa sun ɗaya daga cikin dabarun da za su zaɓa su zaɓi wannan na ciyawa na dismodium ɗin don yana taimaka kwarai wajen bunƙasa kiwo na dabbobi to sha'anin eh, tsadin safa to gaskiya kasan ciyawa amfanin da ma wannan da ban faɗa ba saboda eh, gudun lokaci shine shi wannan ciyawa za ka iya shuka shi a iri za ka iya fige shi a gona ka yanke ka je ka dasa inda ka rasa kwaya ɗaya a gonanka ya wata shida zai iya baka kwaya hamsin ɗayan nan sai ka yage arba'in da taran nan ka je ka dafa kan fito kamar yadda muke ganin singallin shinkafa yawwa ah, da shinkafa yake amma kaga kwayan shinkafa ɗaya sai ka ga ya baka ashirin da biyar zuwa zuwa hamsin a kwaya ɗaya to shi ma haka yake fita amma yana tsayi kaman gamba yana tsaye saboda haka hmm. kuma a shekara guda za ka iya yanke shi sau takwas ana kai wa dabbobi kuma still yana nan daminan shekara mai zuwa in ya zo ruwa ya buga zai tsira a inda dama ka yanke shi din wani wuri kaɗan za ka bari saboda ya yi iri amma ko da ba iri din ka iya ya fegewa ka je ka dasa so yana da sauki kwarai da gaske hmm. eh. to wannan dai dabaru biyar kaman a ah, ne ne ga zai fi sauki ma manoman mu kafin ya zamanto an fara amfani da dukkan wayannan dabaru biyar kash Abdulwahab Muhammad ya yi tambaya amma karamcin lokaci ya hana Dr. Ilyasu Aliyu Gital amsawa. Ku kasance tare da mu a makon gobe da izinin Allah za ku ji amsar dakta kuma ma ku ji ƙarashin wannan tattaunawa akan dabarun yaƙi da ɓannar ciyawar wuta-wuta a gonakin manoma. yanzu a madadin dr ilyasu aliyu gittal da wakilin abdulwahab muhammad wanda ya tattauna mana da shi da wadda ta hada mana sauti das gresham ni ce ta ku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lafiya to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai wasu mutanen da ake kyauta zaton 'yan kishin islama ne sun fantsama wani ƙauye da ke arewacin najeriya sa kashe mutane akalla goma mabiya addinin kirista mazauna ƙauyen chibok cikin jihar borno sun ce 'yan bindiga sun kutsa cikin ƙauyen ran asabar da daddare suka kai farmaki kan kiristocin shaidu sun ce waɗanda maharan wato waɗannan mahara sun yanka mutanen suka kuma ƙona gidajensu Wata ƙungiyar alƙalai mai tasiri a Misra ta ce ba za ta sanya idanu a kan ƙuri'ar raba gardama da za a yi kan sabon tsarin mulkin ƙasar ba, matakin da zai iya gurgunta halaccin sabon daftarin da shugaban ƙasar yake goyon baya. a cikin sanarwa da kamfanin dillancin labaran masar ya buga jiya lahadi kungiyar alkalan ta ce illahirin membobinta sun yarda su kaurace wa kuri'ar raba gardamar ƙuri'ar da a bisa al'ada alkalan ke sanya idanu a kai. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya fito da kakkausar lafazi ya soki shirin Isra'ila na gina gidaje a wani yanki da suke gardama a kai a gabashin birnin Kudus. Yana mai kiran shirin mummunan mataki da zai hana duk wata damar a cimma zaman lafiya da Falasɗinawa waɗanda suke ɗaukar yankin a matsayin wani ɓangare na ƙasa da za su kafa. a cikin sanarwa da bayar jiya lahadi mr ban ya ce shirin gina dubban gidaje mai yahudawa a wannan wurin da babu komai a cikinsa wadda isra'ila take lakaba a sunan iwan e yana tattadar hadari na yanke bangaren wato birnin urus da kuma yammacin kogin jordan To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan jiko sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sahaba imam aliyu da ya taya ni gabatar da shirin da kibahiro diodone da ya harhaɗa shirin da bada umarni da kuma injiniyan mu na jim harman alheri ke muku fata alheri thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.